'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Sabo gwamnati ta naɗa kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun ba ni dama in yi aiki. Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya shin an yi kididdiga assessment na diya ko kuwa ko da ce kawai aka ba su ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an gaba ni shi yau shirin na jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya inda gwamnatin jihar ke aikin rusa kadarorin al'umma waɗanda a cewarta an mallake su ne ta haramtacciyar hanya a dakace mu duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe madalla masu ware ana ci gaba da dambarwa tsakanin wasu attajirai da 'yan kasuwa mamallaka cibiyoyin hada-hadar cinikayya da tattalin arziki a Sokoto birnin Shehu biyo bayan matakin gwamnatin jihar na rusa musu kadarori da gine-gine duk da cewa sun kiyaye da dukkanin sharuɗa da ƙa'idojin da dokar ƙasa ta shimfiɗa na mallakar fili da na aiwatar da gine-gine. galibin waɗannan gine-gine da ake kira plaza sun zama cibiyoyin da jama'a ke hada hada tattalin arziki a sassa daban-daban na birnin sokoto tun bayan kaforta a watan mayun bara gwamnatin jihar ta sokoto ta sanya alamomin rusau a wasu muhimman gine-gine mallakar 'yan kasuwa da attajirai saboda a cewar gwamnatin ko dai an mallaki filayen ba bisa ka'ida ba ko kuma an gina su ta hanyar da ta saba wa doka. Rahotanni sun ce gine-ginen kasuwanci da ake kira plaza kimanin goma ne gwamnati ta rusa. Abokin aiki Muhammad Nasir ya bibi halin da ake ciki game da wannan aiki na rusau a Sokoto kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili. halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar murtala bawan allah mai niyo na kuma tambaye sa me ya zafi haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa ana ce mai tsalhasidi to bayan na sai na fara aiki sai apc ta ci zaɓe da apc ta ci zaɓe ta huyar ce min wurin nan shi ya taɓa nema nai bai samu ba amma yanzu tun da apc ta dawo lalle magana te tana nan mun zo nan su da sokoto mun zo la'an housing sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki don shi hakkagga dirilin ɗanga da an kayi da ciko nasa sama ga tifa 2,300 wurin nan to yanzu abin da ya faru wannan gona ta baya za hausa sama jigon apc na sokoto ta sarkin yamma to sanata da kai ne ni mun yi magana da shi na roki alhorma matai to duk dai abin bai ba to da karshe ne tabbatar da kwace ɗaya na na tuntubi kakakin sanatawa mako bashar abubakar akan wannan batun amma ya ce ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni barista nasiru aliyu dan tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa wannan ba zan sani ba eh, da ba ni ba mutumin tsalhasi da ba ne. kuma sanata ta da maka ba abokin shawara ta bane abinda kawai ne sani a matsayina na kwamishina shine wuri ne inda ake son a aza gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin ƙasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko nawaye ko kuma yaya abun yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more kafin wannan hasarar da murtala bawan Allah ya yi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa akalla fiye da goma a kan titin Ali Akilu. Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto. Aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne. Babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan yana gida wani lokaci sai Ah, sab na minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare goma da rabi ya kawo takarda ah, takardar tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni ni a zagarot sai kwatsam asabar 17 ga watan agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi gashi shin an yi ƙididdiga assessment na jiya ko kuwa ce oda ce kawai aka ba su to ko me kwamishina zai ce akan wannan batun A wannan hili ainihin shi na wani ina ganin ahmed sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba tsohon sakataren gwamnatin sokoto muhammad mai nasara ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikata wa mutum almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka wayannan masana'antu ko gidaje zaka iska cewa yan pdp ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan a sakutu ta tsakiya sanata aliyu maga daga dawa muku sa'annan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata aminu waziri Tambawal. aka mallaka min takardar shaidar cewa an bani wurin a can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp da sunan za a faɗaɗa titi da kuma shatale-tale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kuɗaɗen diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba eh, kamar yanzu nan ali akilu eh, in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin garin titin ya da ya rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba to Allah ya kyauta masu ware karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka gaya ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina.